Ƙungiyar masu safarar kayayyakin amfanin gona da dabbobi a Najeriya sun koka kan yawaitar biyan kuɗin haraji da wasu da ke ikirarin hukumomi ne ke yi musu akan hanyoyin Najeriya. A wani taron tattaunawa tare da haɗin gwiwar hukumar 'yan sanda ƙungiyar ta bayyana cewa yawan kuɗin haraji da ake tsawwala mata ke janyo hauhawar kuɗin kayayyakin abinci da tsadar nama a faɗin Najeriya. Shugaban ƙungiyar ta masu safarar kayayyakin gona da dabbobi a jihar Plateau Yusuf Samuel Haman ya ce sun ɗaura aniyar yaƙi da masu yi wa talaka zagon ƙasa. Ana misali, ka siya hatsi daga Sokoto zaka kai Lagos. A kowane jihar da ka shiga fa mutanen nan sai su caje ka dubu goma dubu ishirin yayin da kai kayanka inda za ka sauke kasar za ka yi lissafin nawa ka kashe kuɗin mota nawa ka kashe akan wa'annan mutane da suke tsayawa hanyar suna karban haraji wanda dokan kasa ya hana mun fito ne mu gawa duniya za mu yake irin wa'annan ababai muna rokon gwamnati na kowane jiha a najeriya da kansu su duba su cire mutanen na a hanya. Su ma shugabannin kungiyar Fulani sun bayyana irin ubar da suke fuskanta a hanyoyin Najeriya. Sunana Muhammadu Abdullahi Hari ne memba ne na Metti Allah. Matsalar ne babba ne wanda direbobin nan suke kuka ai yana dawowa kan bafulatani ne because kayansa aka ɗauka shi zai biya kuɗi. Sannan kuma abun mamaki suna nan ɗin sai a wuce da shanun da na sata da na gaskiyan duka ba za ka ji wai an wai su din sun iya su an kama wata saniya a hanya ba to amma waɗannan din kun iya bincike ku gane cewa jami'an gwamnati ne ko kuma barayi dai haka babban damuwan shine zaka zo yawanci a point nasu zaka samu suna tare da police so eh, automatically in kaga wannan kai baka da magana amma ka ce ba gwamnati a ciki don inda kaga mai rigan gwamnati duk aika an gama gwamnati na wuri sunana damina musa shaibu Filatos Secretary na Gan Allah Fulani Development Association of Nigeria. Matsalar mu ita ce idan aka ga Fulani sun samu a ah, shanunsu a mota za su kai kasuwa, 'yan sanda ko sojoji ko 'yan revenue sai su take masu haƙƙi su ce masu lalle sai sun biya wasu kuɗi na daban wanda kuma ba receipt ake bayar ma Filato State Government ko kuma local government da aka sa wannan checkpoint ba. Saka ba da ɗari biyar dubu ɗaya a kowace saniya kamin ka kai kasuwa in ka je kasuwa kuma akwai road block legal one din wanda ya dace eh. ka sake kuma ka biya to wannan abu yana ci mana to a ƙwarya. Shi ko shugaban kungiyar direbobi na ƙasa reshen jihar Plateau, Sikiru Osama Bello, ya ce kamata ya yi gwamnati su sa ido sosai don tarwatsar da irin waɗannan ɓata gari. Kamar a jiha guda ma sai ki samu wajen karɓan kuɗi har ya kai waje uku. Kamar yanzu a Benue, a nan kafin ki shiga Makodi in kin wuce toll akwai. In kin je Bandikiya a um, adipo akwai in kin je ke akwai yanzu kamar daga anan plateau sun ce daga edo suka zo ranar monday da ta wuce awa biyu muka yi muna rigima da su a anan kuru to ya za ka zo daga edo kana zo kana karban kudi a hannun mutumin plateau duk kowa na da manufa ne a samu wa talaka sauƙin abin da zai kai bakin shi idan aka bara mana baya aka raba jami'an tsaro local government to local government akan hanyoyin da aka san suke tsayawa a ajiye jami'an tsaro a wurin saboda yanzu ba jami'an tsaro a wurin idan sun zo kawai za su kusa hanya sun karbi kudin mota ɗaya biyu uku sai su gudu. A ɓangare guda kuwa wakilin speta janar na 'yan sandan Najeriya ASP Yahaya Usman Yusuf ya ba da tabbacin tsaron lafiyar al'ummar Najeriya da dukiyoyinsu. Ko kwanan nan akin ji a cikin wannan conference aka yi akwai wasu 'yan sanda da aka kama tare da wayannan mutanen escort suka kama su an tafi da su Abuja. Duk inda muka gaza muna so a gaya mana saboda mu gyara. sannan duk wani dan sanda da yake da hannu a cikin wannan an same shi ba barin shi ake ba insha Allah yan sanda ba za su kasa gwiwa ba hakki ne akan mu za mu kare al'umman kasan kasan nan Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya